Barkanku da warhaka ‘yan uwa matasa barkam da sake kasanta tare da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku shirin labarin matasa kenan mai zo muku a kowane ƙarshen mako daga Studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama? Lahiya launi ki Fanta ya wajen ki. Alhamdulillah Rabi. To wannan satin kuma kika zo mana da shi? To Rabi da fatan da kin iya rawa don yau za mu buɗe shirin namu ne da wata babbar gasar rawa wato Rancontre Choreographic Tendance wadda aka yi a nan babban birnin Yamai a satin da ya gabata. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu ji irin gudunmuwar da matasa ke badawa wajen dakile shigowa da man fetur ta hanya a garin Gaya. Daga ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Rabi ranar Asabar da ta gabata ne aka kammala babbar gasar rairayen zamani wato Rancontur Choreographic Tendance a nan CCFN Jean Rouge na babban birnin Yamai. Haka ne ya fanta kuma wannan gasar an yi ta ne na kalolin rawa guda hudu tsakanin matasan da suka fito daga kasashe da dama kamar kasar Niger, Burkina Faso, kasar Gabon, kasar Kamaru, Cote d'Ivoire da kasar Faransa. Ga fasarar rahoton a bikin mu Rukayyatu Abdurrahman. Wasa ta hudu ce ta kawo karshen bikin salon rawa da juyi karo na biyu da cibiyar al'adu ta CCFN ta Yamai ta shirya. An gudanar da rawar birni hip hop da rawar da ake kira break dance. Wata dama ga shugaban cibiyar ta yabawa da hazakar matasan maraya tare da hangen gaba a game da wannan bikin. Mun yi imani cewa rawa na da makoma mai haske a Nijar haka kuma a yau da safe mun samu shirya wani dandali tare da dukkan masu ruwa da tsaki na rawa da motsa jiki a Nijar watakila tare da kafa wata kungiyar ƙasa da kasa ta rawa bisa shirin gudanar da haɗuwa ta uku ta raye-rayen Afirka a Marayi kuma wanda ya halarci bikin Hamma Sido mai lakanin Steve ya zo daga jihar Tawa a dalilin bikin. To na dan karami nike rawa domin ba a zama mutum kuma a ce ba a son rawa kuma wani lokaci na ga akwai yiwuwar in shiga rawa ya fi mutum ya shashanci. Wannan bikin na shirya matasa masu hazaka zuwa ga breakdance wadda za ta kasance ɗaya daga cikin wasannin Jeux Olympic a Paris a shekarar 2024. Rabi jiya hudu ga watan Nuwamba ne aka kammala wata muhawarar kasa da kasa wace dakin bincike na del ya shirya domin tattauna zancen addini a jami'ar babban birnin Yamai. Haka ne fanta kuma wannan muhawarar ta tara manyan masu bincike na del da matasa ɗalibai domin sanin ma'anar jami'a da kuma shirya makomar ɗalibai bayan jami'a. Abdullahi Sunaye mai bincike ne a las del ga fasarar lokacin da yi wa abokiyar aikinmu Samira Ruwafi. Abin da ke jan hankalinmu cikin wannan salo shine ta yadda mutane suke mai da hankalinsu ga makomar kamar waɗanna kayayyaki ne suke amfani da su cikin wannan tsinkaye wasu abubuwa da suke gani a cikin wannan hange su ne na yan aure su samu iyali mai kyau amma akwai kuma ɓangaren halayya na shirya makoma ta hanyar cewa mutane za su rungume wani yanayi na addini da zai ba su damar samun gyararren rayuwa kamar yadda suke cewa gare mu wannan bangare yana da muhimmanci wajen yin nazarinsa bisa ganin mun lura cewa yana da tasiri kan halayyar mutane a yau yanzu kuma fanta bari mu nufi jihar Agadas a gundumar Timiya inda aka samu makarantu uku da tun bara ba su samu suka koma makaranta ba. Haka ne Rabi kuma an danganta wannan lamarin da rashin mushanni a cikin waɗansu ƙauyukan da ke can ƙololuwar ƙasar mu. Ga dai yadda al'umma ke nuna damuwar su dangance da wannan lamarin a cikin fasarar wannan rahoton na Musa Mamman. Makarantu uku na karkarun makiyaya na karamar hukumar karkarar Timiya cikin jihar agadas ba a bayar da karatu ba cikinsu a shekarar bara dalilin dalilin ko shine rashin malaman koyarwa bari mu saurari kukan zucin magajin gari Muhammad Aliman. Yayin shekara karatu 2021-2022 muna da makarantun boko uku da ba su yi aiki ba saboda rashin malamai su ne makarantar Ciro Maske, Gabarat da kuma Asodai. Gaskiya muna son gwamnati ta samun mana da malamai al'umma ne na karkara sai an yi ta waye da kawunan su. Yara musamman iya mata sun tsaya gida ba ilimantarwa wani yanayin damuwa a cewar Hadijata Barka wata uwar iyali. Mushanni ne ba su zauwa. Yara suna gida suna zamne. Muna son dai gwamnati ya dibo mu da ido rahma. Ga munan muna rike da yara da diya mata ma muna son diyan mu sun karantu. Amma ba mu da lakwal. Sai kiwo kare muke hakumi ya san da zaman da muke. A ganin shugaban kwamitin matasan Timiya ilmantarwa 'yanci ne ga dukkan yara kuma gwamnati ya kamata ya yi abin da ya ba cikin gaugawa. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu. Rabi a garin Gaya domin a samu a dakin lamarin shiga da man fetur ta barauniyar hanya. Hukumomi sun nemi matasa su ba da tasu gudunmuwa. Balle in an lura da yadda ake amfani da wannan man fetur wajen yin wa'ansu ayyukan da basu dace ba a fannin ta'addanci. Ga fasara rahoton Fadal Alu. Sarandin mayukan feta na ɗaukar kamari mai sa damuwa a cikin gundumar Gaya a cewar mahukuntan wata sana'a mai baiwa rashin kwanci kwanciyar hankali fifiko a cikin wasu garuruwan ƙasar Nijar a faɗar Asimi a barshi shugaban gundumar Gaya. Simogon na man fetur yana cigaba da hayaka a cikin gundumar Gaya. Muna cigaba da wayar da kawuna matasa su daina wannan aikin saboda man fetur ɗin shine 'yan ta'adda suke amfani da shi wajen kai hare-hare. Duba da sanin haddashin matasan garin albarkai zai cikin kwamin ɗin tanda an waye musu kai a wannan fuskar. A bisa kogin isa ne ake bi da man fetur ɗin. Matsalar idan aka bi da shi ta nan ba mu san wa suke kaiwa shi ba. Don haka ne aka ce da ka gani ka faɗawa hukuma. Mani Abdu Musa shugaban harabar duwan ta garin tungan jado na ganin wani haske jama'a ne da ba su ɓace ba ana iya maido su bisa hanya na saurari waɗanda suka yi magana da yawa a wajen muhawarar ana iya ceto mutanen kuma a dafa a gaya kokowa da sarandin man feta da kayan maye su ne gurmazan da mahukuntan ke yi domin kokowa da rashin kwanciyar hankali yanzu kuma sai film na wasannin motsa jiki tare da Asmanu Shina. a fagen kwallon kafa ci daya da nema da haka ne tawagar niger as niger ta yi nasara kan tawagar pyramid fc ta kasar egypt ranar laraba a wasan su na farko da aka buga a stade general sani kunce da ke yamai haduwar ta wakana ne cikin tsarin daidaita gasar cin kofin hukumar kwallon kafa ta afirka caf a ɗaya bangare tawagar mena afirim ta durkushe a ranar larabar a gaban tawagar algeria wadda ta yi mata ci biyu da nema a wasan sada zumunta a kasar tunisia wannan kuwa a cikin tsarin kimtsawa zuwa gasar zakarun afirka shan na 2023 da zai gudana daga sha uku ga watan janvier zuwa hudu ga watan fevrier a kasar algeria har ila yau a fagen kwallon kafa mai takale a kasashen waje dan kasar espagne gerard pique ya dauki matakin barin kulab dinsa na barcelona ranar alhamis ya sanar da cewa zai buga wasansa na karshe a ran asabar a nu a wasan liga da almeria dan wasan mai karewa a tsakiya dan shekaru 35 ya bar albashi da kuma kwantaragi na 2022 kusan miliyan 24 na euro da ya kamata barcelona ta zuba masa ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rai inda zamu dawo muku da wani sabon shirin